Matasa maza da mata kimanin 25 daga kungiyoyi masu zaman kansu da ɗaliban makarantar aikin jarida iftik ne ke ɗaukar wannan horo da ke mai da hankali akan hikimomin aikin jarida a wannan zamani da wasu ke amfani da kafafen sada zumunta domin cin zarafin wasu. Être journaliste, euh, Jami'in kula da sha'anin al'adu a ofishin shakadancin Amurka, John Doe na cewa Aikin jarida na da matukar wuya a wannan lokaci mai sarƙaƙiya. A kullum muna shan labarai kala-kala ba kuma dukkansu ne yake amfanar jama'a ba. A zamanin nan na labaran bogi, bincike domin tabbatar da sai hancin majiya yana da mahimmanci sosai. L'ambassade des États-Unis s'engage à soutenir un journalisme responsable. Ainihi kungiyar 'yan jarida mata a Park Niger ce ta zo da shawarar bayar da wannan horo ga ɗaliban da ke karantar aikin jarida matakin da shugabar wannan kungiya Amin Yandu ta ce rigakafi ne ga waɗannan matasa. 'Yan jarida muna aiki ya kamata mu bi gaskiya. Saboda bin gaskiyan ne muka ce mu da matasa su da suke karatu in an kama musu yanzu lokacin da za su yi aikin jaridan nan aikin nan za ta gyaruwa ka a bar mutane sai sun zama 'yan jarida suna ta yin laihi kullum abu babu kyau. Lura da yadda kafafen sada zumunta ke ɗaukar hankalin matasa a yau ya sa majalisar matasan niger sai NG shigar da nata mambobin domin su amfana da wannan horo in ji shugabanta Aliyu Umaru. cikin aikin jarida ya kamata kamar da aka ce duk wani information da zaka labarin zaka bada ya kamata ka tabi kan terrain ka yi verify information tunda wanda suna ji labari lokacin da kun bata suna mutane lokacin da za ku so ku gyara ba su ji kenan wannan mutum sai ku bata sunan shi gaba daya don shine a bayan wannan horo ma kwanaki mai zuwa insha Allah muna da wani babban horo da za a bada. matasan talatin da za su zuwa du region na Niger. Makarantar Iftik ta yaba da wannan yunkuri na gwamnatin Amurka a bisa la'akari da yadda abin ka iya tasiri a kawunan ɗaliban da ke karantar aikin jarida. Rabiu Adamu darakta ne a wannan makaranta. mu dai a takaice za mu ce raba sace muka samu tunda watakila ba mu da halin da za mu biyan wani mutum ya zo kwana biyar yana koya musu wannan horon sai na sabar shi ne zan ce wallahi ga raba sace muka samu kuma wannan horon da zai musu za ya zo a ya kuble wancan horo da muke musu cikin makaranta. Tsohon ma'aikacin muryar Amurka Nicola Pino ne ke jan akalar wannan horo da za a kammala a ranar Juma'ar da ke tafe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.